آه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آه، هكذا بيت كان هكونشن آه، شائر دومن أي مجنتني مجنتني يا هلت يا إيه سوصنون ما تسا أنجاني با da aka dan ya sha ta wannan babu babu komi a kai duk da yake ya zo daga abu musa Al-Ashari abdullahi bin kais Al-Ashari. wanda ya zo cikin ah, kitab al-muwatta bi riwayati yahya bin yahya al-laysi zamu karanta nan gaba da kuma kitab al-muwatta bi riwayati abu mus'ab az-zuhri da kuma sunan darqutni aka tambaye cewa wani mutum ne gashi ya ya sha nunan matarsa sai ya ce ai ta haramta gare shi ƙarshe aka je aka tambayi abdullabi mas'ud ya ce a hukuncin ba haka yake ba ai bai zama haramun gare ta ta fuska shayarwa sai idan ya zama na an shayar da yaro yana tsakankanin shekara biyu to amma isnadin asal ɗin ma bai inganta ba an gane? isnadin asar din bai inganta ba da haka da ifil isnad ne za mu karanta shi a nan gaba wallahu alam na'am السلام عليكم. من أهل كلاب الكوفة السيد وهو عن أصحاب السنة تحت ذلك. الآن قد قال to mana mai ne a ihtidadin kuma mai ne kishiyarsa eh, to idan aka ce al-ihtijaj shine zanto malami yayi yayi ruwayar wani asar ko na hadisi ta hanyar rawi idan to da wannan rawin ya dogara ta fuskar wannan ruwayar hadisi an gane ba to wannan shine al-ihtijaj amma idan ya zama a'a yayi ruwaya ta hanyar shi wannan rawin tare da cewa kuma ya rawaito shi wannan hadisi ta hanyar wani rawi daga ba sai kawo ruwa da shi wannan rawi ne saboda haka wanda ya dogara da shi wajen ruwaya wancan rawin ne wannan ya kawo shi ne a matsayin mai rakiya to sai a ce a listi shahada. an gane ba istishahada shi yasa kamar shi al-laysa bin abi sunna za a ce ai al-imam muslim ya yi ruwa ta hanyar sa istishhada a gane ba istishhadan ba wai ya dogara da shi ba Kan gane wannan kuma baya nuni akan cewa rawi din ma'ana fiqa ne ko da abin da yake nuni akan cewa wannan mai ruwaya ya yi ruwaya ta hanyar shi wannan rawi din a matsayin ta hanyar sa ya samu wannan hadisi ba wai a matsayin min babin mutaba'a ba wa shahid an gane wallahu alam ko kuma idan za a samu to abinda ake fahimta shine hadisin Aisha radiyallahu anha wanda yake cikin sahih Muslim lokacin da ta farka cikin dare ta lalima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai bata ji shi ba sai ta tunanin ko kasan mata ko ya tafi wani waje ne to kuma ɗakin da duhu na dama ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim tana cewa wal biyutu yawma idin laysa fiha masabih dakunan mu babu ko da a ci balbal to sai take lallalime lalime sai ta taba diga diga manzo sallallahu alaihi wasallam yana yana yin sujuda ka gane ba to wannan shine ake fahimtar cewa sai a hada kafafuwa ne an gane wannan shine amma ba wai nassun ne sarihun yazo daga manzo sallallahu alaihi cewa in za ka yi sujuda sai ka hada kafafuwanka ba amma dai karkashin wannan hadisin na Aisha wanda yana cikin sahih Muslim to aka fahimci haka uhuma mansubatan to ta samu digadigansa suna kafe wannan shine wallahu alim wannan sai ta zama ta karshe hmm. na'am السلام عليكم وعليكم السلام هذا صلاة حديث جبريل ابن زامل حديث زامل بن عبد الله أبو أمشي والألم أن المسائل كالسماء نعم هو هو نعم ويربط ولا السيف وعليكم السلام ورحمة الله na'am na'am eh, eh baka ji bane na ce maka ya inganta saboda ya zo musula ya zo cikin jami'u tirmizi eh, a kitabu tahara hadisi na 109 nake tunani 109 shine lambarsa da kuma musannaf na ibn abi shayba da kuma kitabul awsat na ibn munzir an gane ba ya tabbata ta wancan hanyoyi ai na faɗi wannan kalmar ba ya wato amma wannan hanyar saboda an samu yankiya an gane ba al-imam mali aina daga cikin atba'u tabi'in ba haka bane to kuma ya ce sahabi kaga dole a samu me wasu da tsakani wanda shine tabi'i sannan tabi'i kuma sai ya ba shi labarin cewa daga sahabi wani kaza an gane ba to kaga wannan yanke da aka samu ta hukunta mai rashin tabbatuwar shi wannan asar amma ta wannan hanyar ba ta hanyar shi al-imam malik amma ya zo ta wasu hanyoyi wanda ya inganta in ka koma wannan littafan to za ka gani insha Allah ya inganta an gane kenan kaga wannan sai yake nuni kan cewa ashe harkar eh, abin da ya danganci karatu sai an zai an yi kira yanzu in muka dogara da iya nan mawata sai mai hukunci kan cewa bai inganta daga jabir jabir bai ce haka ba bacin kuma gashi ya inganta to wasu hanyoyi eh an gane to shi yasa kenan abu ne mai hatsari kenan kuma abu ne mai mutukar wahala an gane abu ne mai matukar wahala yanzu ka takaito a iya wannan ko ka takaito a iya sharhi ga shi wannan almuntaka ne a nan abul walid albaji shi ba shi da alaka da wannan sai ko ihtimali magana da zai maka ko ihtimali eh kaza da aka ce ya hata kaza ya hata kaza ya hata kaza iya abin da ce maka kenan amma asari wannan ya zo mausulan bai zo mausulan ba ya zo ta wata hanya a shi bai maka magana akan wannan sai kuma an bata maka ara na malamai shi ma biduni tawfiq kawai kala abu hanifa kala wane ne wasu lokutan sannan kuma irin jaya maka da abin da malikiya suke kai a gani yanzu inda za mu takaitu da wannan ko mu takaitu da iya wannan sharhin na shi abul wadi albaji a kitab muntaka to iya mu ma sai mu tafi akan ce ayi batun shafa akan akan rawani babu ko kuma wacce magana ta ibn albar cikin alisun zakar da ya ce hadisin da suka zo akan shafa kan rawani ma'alula ne masu illa sai muka yi takalidi ba a je an bididdigi ba kaga shikenan kai ma sai ka hukunta ka dama ma abin da yake cutar da addinin mutum irin takalidi kuma shi yake kawo matsala cikin al'umma an gane ba to wannan shine don haka da ya tabbata kuma ka sani a matsayin cewa ɗaya ne daga cikin abubuwan da shi imam mali ya dogara da su wajen rashin tafiyarsa akan shafa akan rawani wannan shi ne wallahu alam subhanakallahumma bihamdika naskatu bilayk sallallahu alaihi wa sallam